العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على من لا نبي بعد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين يقوى مص درجة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkamu da wannan lokaci barkamu da sake saduwa da ku a wannan channel taku mai albarka ta da wahada afirkan tv ta da muke kawo muku shirye-shirye da suka shafi magunguna na musulunci addu'o'i mujarrabai faɗakarwa gami da wato ilimtarwa a yau da idan allah za mu kawo muku wani sirri daga cikin sirrori na addu'o'i mujarrabai wa'inda idan aka yi amfani da su akan kowace irin bukata inda wannan bukata ta halas ne to da izinin allah subhanahu wa ta'ala za a samu biyan bukata a yau muna son mu kawo muku sirrin suratul yasin da, sur, suratul fatiha kamar yadda ya zo a ruwayan hadisi na fiyayyen halitta na muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa duk wanda ya sanya yasin gaba gare shi da niyyar neman biyan wata bukata daga cikin bukatunsa da izinin allah allah subhanahu wa ta'ala zai biya masa wannan bukata ita suratul yasin ita ce zuciyar alkur'ani ita ma fatiha wato tana da asrar masu yawan gaske kuma da yawa daga cikin magabata da sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam sun yi amfani da suratul fatiha wajen warware matsaloli daban-daban na rayuwa da kuma samun biyan bukatoci wato suna warware su eh, karanta fata ga mara lafiya ya samu lafiya ko kuma wata bukata a samu biyan bukata to za mu yi bayanin wata sirri ne na suratul yasin da suratul fata a cikin wannan bidiyo a kamar yadda muka sha faɗa kafin mu shiga cikin bayani kai tsaye shine alhamdulillah da yawa mutane sukan saurari bayanan da muka yi na addu'a su je su aiwatar wasu su kira mu su ce sun samu biyan bukata sun dace to kuma ba a rasa mutum nan da can wani ya ce a akwai wanda ma turo min bidiyoyin da na yi bayani na suratul yasin ko wani addu'a sai ce shi ya yi bai ga komai ba to abinda zan ce ma irin wayannan mutanen mostly wani lokaci akan samu rashin biyan bukata ko jinkirin biyan bukata wani lokaci matsalan daga gare ka ne kai da kai addu'a ko dai baka yi da kyau ba ko baka yi yadda aka ce ka yi ba ko kuma kana da wata laifi daga cikin laifukan da suke hana biyan bukata sannan wani lokaci akan samu rashin biyan bukata saboda wannan abin da ka roƙa allah subhanahu wata'ala ya ga ba alkhairi ba ne gare ka na haka sai ya ajiye ma wannan biyan bukatan sai a gobe kiyama a baka gida daga gidajen aljanna kamar yadda ya tabbata a ruwayan hadisi saboda haka idan kana addu'a kai ka sauke naka nauyin ka roki Allah subhanahu wataala kuma ka yawaita yin addu'a kana yi da salatin annabi da istighfari saboda ta kana da laifi da zai iya hana a biya maka wannan bukata din ba tare da na ta dogon bayani ba shine shi addu'a ibada ne ka yi ta da kyakkyawan niyya kuma ka yi ta bil haƙi insha Allah duk wata addu'a da muke yi ana biya mana bukata sai dai mu ne ba mu sani ba babu addu'an da ba a samun biyan bukata Allah ya samu dace ya ake wannan suratul yasin din mai cike da asrar kuma mujarrab wanda ake samun biyan bukata ga ta kamar haka da farko za ka karanta tun daga bismillah saboda duk abin da za ka yi ka fara da bismillah rahman rahim ah, kuma mun sani addu'a ba ai ana son in za ka yi addu'a ka yi alwala kuma ana so ka kalli alƙibla babu laifi kana iya yin salati da istighfari kila ma hadda sallar nafila duk yana daga cikin abubuwa da ake so wajen addu'a amma kai tsaye bayanin ya san din shine in ka fara bismillahir rahmanir rahim yasin wal qur'anil hakim to idan ka je mubin na farko sai ka lankwasa yatsanka ka karya shi kamar haka idan ka zo mubin na biyu sai ka shi ma ka naɗa yatsansa in ka zo na uku ka zo na hudu ka zo na biyar ka zo na shida ka zo na bakwai sai ka kammala karatun suratul yasin yasin tana da mubin guda bakwai wannan bayanin wayanda suke karatun suratul yasin da yan uwa na almajirai da malamai sun gane abin da nake nufi a idan ka kai mubin bakwai wato yatsunka guda bakwai kenan kaga ka gama eh, sai ka karkara sura zuwa inna ma amurhu izara da sha an ya kun fayakun fa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un kaga ka gama suratul yasin kenan to sai ka karanta wannan addu'an gata kamar haka kuma zan dora maku a screen din wannan bidiyo yanzu za ku ganta a gata kamar haka sai ka karanta subhana mufarriju an kulli an kulli subhana mufarriju min kulli mahzun subhana mukhallisu Uh, an kulli masjun subhana munaffisu an min kulli madiyun na'am an kulli madyun subhana alimun an kulli maknun subhana man ja'ala khaza'inuhu baina kafin wa nun subhana man iza arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun fasubhana allazi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un allahumma ftahli abwaab rahmatik wa abuwa wa khaza'inak bi haƙƙi suratul yasin wa bi fadalika wa karamika ya arhamar rahimi za ka karanta wannan addu'a sau uku mana bayan ka'idar da suratul yasin kuma kowane mubin kalan kwasa yatsunka daga nan sai karanta wannan addu'a kafa ɗari ya mufarrij ɗari da ƙwara ɗaya ya mufarrijal hammi farrij ya mufarrij alhammi farrij ya mufarrij alhamri hammi farrij ya mufarrij alhammi eh, farrij ma'ana ya mai yaye bakin ciki ka yaye min ya mai yaye damuwa ka yaye min sai kai kafa ɗari da kwara ɗaya idan kai wannan abu da za ka yi na gaba shine sai ka wannan yatsun da suke lankwasa guda bakwai sai ka karanta fata kana budewa wa sai ka karanta alhamdulillahi rabbil alamin ar rahim maliki yawmiddin sai ka bude na biyu sai ka bude na uku ka bude na hudu ka bude na biyar ka bude na shida ka bude na bakwai ka karanta fatiha kafa bakwai Ya sun kafa uku bayan nan ka karanta addu'an da na karanta yanzu ka karanta ya fara jalhami farij kafa ɗari da kwara ɗaya ka karanta kuma fatiha kafa bakwai sai ka ɗaga hannu ka roƙi allah ka gaya wa allah bukatanka wannan tana daga cikin addu'o'i mustajab a wajen malamai a wajen malamai su malamai sun san wannan addu'a kuma tana cikin addu'o'i da ake yi a samu dacewa akan kowace bukata ta halas neman aure ne bunƙasan harkan kasuwanci ne neman aiki ne neman ci gaba wajen aiki ne neman mijin aure ne neman matan aure ne neman abin yin aure ne kowace irin bukata ta halas wannan ku jarabta wannan addu'a za ku ji daɗinta za ku kuma mana addu'a da izinin Allah subhanahu wata'ala da yan wa'annan takaitaccen bayani nake cewa da qawli haza wa astaghfirullah li wa lakum wa nastaghfiru min kulli zambin innahu huwal ghafurur rahim wassalamu alaikum wa